tambaya ta ita ce mutum ne yana da budurwa sai yake yi mata kyauta daga lokaci zuwa lokaci to malam shin wannan kyautar da yake bayarwa ya dace da shari'a kuma ko kuma babu bai dace ba babu lada a ciki wassalam <laughs> so kana so in ce babu lada a ciki kenan yi mata kyauta kuma yanzu sai ka je ka sa ta gaba da isa eh? sai ka je ka buɗe mun wata matsala ko mai girma kenan ko a cikin sharha na bulugul maram na subulus salam na imamu san'ani rahmatullahi alai a littafi na biyu matsala shafi na ɗari uku da arba'in ya yi magana akan yi wa 'yan mata kyauta ko matan da ake neman su magana mafi inganci halal ne in ma kai kana iya samun lada daga cikin dalilai da malamai suka dogara da shi hadisin da yake cewa tahadu tahabu wannan hadithi ya cikin al'adabul mufrat na imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na biyar da da casa'in hudu cewa ku rika yin kyaututtuka za ku so juna babu kokonto a lokacin neman aure yin kyauta ga mace yana sa ta ƙara ƙaunarka ko da ku ba manufar duniya ba ne na biyu kuma in za a yi kyautan a irin wannan zamani a kauce wa kyauta ta ƙarya wanda zai zama yaudara ka zo kana zuwa hira kana bata dubu ɗari ta zo gidanka naira dubu ɗaya zama bala'i kai ka san baka nemi a zauna lafiya ba ana so ka riƙa yau mace kyauta a waje wanda ko Allah ya kaddara ta shigo za a iya ci gaba da wannan kyauta din wannan shine ka'ida ka mata kyautar da ko ta shigo insha Allahu ta'ala ba zai gagare ka ba ci gaba da yin wannan kyauta ɗin idan kuma kyautar mai kauri ne in al'adar ku yana cewa kyauta iya cikin sadaki shaikul islam rahmatullahi alaihi cikin fatawal kubura mujalladi na biyar namba na mujalladi na uku namba na ɗari uku da casa'in da hudu yana cewa idan yana cikin cewa sadaki ne a cikin al'adan ku in ka bata to lokacin da kuma ya zama auren bai ba kana da ikon ka ce a dawo maka da shi in dai a al'adan ku cewa wannan a cikin sadaki ne sai dai mu a kalca namu ba cika irga kyauta a matsayin sadaki ba a magana mafi inganci kyautatawa ne don kada ka je kawai don ka saya mata dan zanin sallah naira dubu hamsin ka dan bata kuɗin ɗinki dubu biyar ka zo ka ce sai an dawo maka da shi akwai wasu al'amura karanta ne musamman ma idan kaddara ce Allah ya kawo auren bai yiwu ba ba wai tozarta ka aka yi ko cin amana aka yi ba mu zau masu yafiya masu yadda da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam